hadi nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gaba da karatun mu na tufatu dukka na al-qadi abubakar al-asimi ayo insha Allah za mu darasi na sari da goma sha uku kuma za mu tafi fasdun fi zikri hajab al-isqat fa da ke bayanin wato sha na sarayarwa wato inda wasu suke hana wasu yin zaɓe amma kafin na akwai tutuka uku na ƙarshe wanda muka karanta su da sauri, za mu sake mai su sai mu ci gaba da wannan babi ko fasari ah, yana cewa wa ruhu kasulfi wa kasulusaini ta'dimuhu faridatun mislaini wa rubu'u rubu'i kashi ɗaya cikin hudu kenan sulusi kamar sulusi ne kashi ɗaya cikin uku wa ne kamar sulusaini ne kashi ɗaya cikin biyu ko faribatu wato matsala ta gado adimu tana rasa mislaini misali guda ma'ana duk a wasu matsaloli na gado ba inda za ka samu rubu'i guda biyu sun haɗu maka mace ga masu cin gado wanda yana cin kashi ɗaya cikin hudu ga wani ma da yana cin kashi ɗaya cikin hudu babu wani saboda shi rubu'i namiji ne da mata saboda haka in miji zai gado to matan ne ta rasu in matan ne za ta yi gado miji ne ya rasu to bayan da za a yi su wato su mai mutu saboda haka ba su taɓa haɗuwa a wuri guda ba sannan haka nan sulufi kuma ba su haɗuwa a waje guda sulufi mai gadon kashi ɗaya cikin uku uwa ce da 'yan uwa ne ummai in sun kai guda biyu ko sama da haka to shi ma ba da za a yi faru domin idan uwa za ta gaji sulufi to sai in yan uwa dan uwa mai guda ɗaya ne saboda haka dole sai yan uwa ko shakiki ko da abu ko da ummi ya zama ɗaya a nan ne uwa ta shiga don sulufi to idan kuma aka samu yan uwa ne ummai guda biyu masu gadon sulusi kashi da cikin uku to uwa kuma za ta kawar daga sulusin ta koma sulusi kashi da cikin shida za ka ba yadda za a yi su haɗu in tana sudusi za a iya samun yan kwalin mai suna sudusi kashi ɗaya ce uku in kuwa ita tana kashi ɗaya cikin uku to babu yan uwan babu su ji gaba ko babu su ko kwaya ɗaya ne kawai saka ne ce wa kan sulusai aka nan sulusani kuma ba sa haɗuwa guda biyu a gado sai ga wasu suna cikin kashi biyu cikin uku ga wasu nan gefe suna cin kashi biyu saboda masu cin kashi biyu cikin uku ko ɗaya ƴaƴa mata guda biyu sama da biyu ko jikoki mata sama da biyu ko ƴan uwa shaƙiƙai mata ko kuma ƴan uwa da abbai mata biyu ko sama da biyu to dai inda ka samu ƴaƴa mata guda biyu ko sama da biyu suka ɗau kashi ɗaya cikin uku to jikoki ba za su matso ba masu jikoki mata ba sa gado haka dai ƴan uwa shaƙiƙai su ko za su yi gado sai dai su yi asibiti ba su da farale abin da ya rage su dauka aka yan uwa ne umbai da abai ko da suna nan mata sama da biyu ba za su yi gado a bisa farale suna da wato ne wa sai dai abin da ya rage su dauka in ba abin da ya rage kuma jiki to da aka ba za su haɗu ba haka ne akwai yan uwa shakidar sun ɗau sulusani guda biyu ko sama da biyu mata da kuma in akwai ne abai biyu ko sama da biyu mata duk ba za su yi wannan gado ba sau da aka ba da masu su yi gado a waje to shi ma sulusani ba a samun guda biyu a gado duk inda ka ji an samu sulusani biyu a matsalar gado daya to kuskure aka yi kada ba daidai ba ne shi sa ce ta adin fari ba sun misle ba za ka misalin su guda biyu a matsala ta gado sai ce wa sumunun bi rufi gairu multaka wa gairu za ka mutlakan alaisa wa sumunun sumuni kashi ɗaya cikin takwas bi rubu'i da rubu'i kashe da cikin kudin gairun multaka su ma ba sa haduwa domin mace sai take cin mai rubu'i abinda su muni ita kadai matan aure ke rubu'i kuma mace da nami to kaga bayan da za a yi a ce tana cin in miji ne ya rasu nan ne za ta ci mai sumuni ko rubu'i idan akwai ya'ya sumuni in ba ya'ya rubu'i to bayan da za a kuma ce gashi ga wani yana cin rubu'i misali in miji ne yake cin rubu'i ai babu ma mace bari a samu kuma in ko mace ne take cin rubu'in saboda ba yaya to ai ba mai cin kuma ni dama ita ne in ko kuma ni take ci to ai ta ma baya nan bari a samu rubu to da ka ba ni mai rubu'i kuma sai sai su biyu nan to da ka kuma ba ka to ai ka ji an ce maka an raba gado akwai tumuni da rubu to kada an yi kuskure ba daidai ba ne gado yadda amma ba gairu zaka wanda ba wannan ba kad mutlaqan saki babu kaidi kad yadda gina hatwa ana iya samun rabi da rabi zuwa nusfi da nusfi ka mutum mutum bar yassa da yar wata shakikiya kawai ta riba biyu ya tana da rabi shakikiya tana da tana da rabi ko a samu sumuni da abin nan da nusfi da sulufi da sudufi duk suna iya haɗuwa a ce mace ta rasu namiji ya rasu zai daure bi ga uwa za ta ɗau sulufi ga ƴan uwa da umai guda biyu za su ɗauki sulufi wannan duk ana iya ana iya samun wayan can dai na ba su ne ba san haɗuwa na fata mun fahimci wannan sai ce wal aslu fi tarkibi dhifu sitta wa dhifuha hala ghayru bainil batta wal aslu asali fi tarkibi a tarkibi mana abun nan al-furud al-murakkaba wato gado da ake da suke wannan asali na gado da suke hauhawa wato ake samun wato namba guda biyu ba namba ɗaya kawai a can ba mun yi sulusi gar shida ne daga shida ake samun bi daga biyu sulusi daga uku akwai kuma wanda za ka ce sha kaza ko ashirin da kaza to guda biyu ne kawai ko sha biyu ko ashirin da ashirin da hudu shi sa yake wal asu asali bin tarkibi wato a faralin da ake hauhawar da shi ake samun ba guda biyu to wazifu tsanin ke shida ne ya zama nawa kenan sha biyu Wa wazifu ha da ninkin ninkin shida wato ninkin sha biyu kenan shi ne nawa ishirin da hudu to la gairu zainin batta ban da wani nan batta a yake to da haka kenan inda dai murakkab ne to daga abin nan sha biyu isna ashir da kuma arba wa ishirin ishirin da hudu ga sha biyu ana iya samun sha biyu idan rubu'i da sulufi suka haru kama da mutum ya mutu ya bar mata da uwa ga sulufi ga rubu'i na mata kashi ɗaya cikin hudu ga kuma sulufi na na uwa kashi ɗaya cikin hudu kada za ka idan ka zo za ka yi za ka za ka abin nan za ka haɗa nambobi to sai ka duba ka ga tsakanin hudu da uku akwai tada tamakuli ko tawakuki ko tadakuli ko tabayu saboda ka tawakuki tamakuli shine su yi daidai wa daida in sun yi daidai wa daida to za ka ɗau ne sai ka bar kabar bar ɗaya misali yanzu mutum ya mutu ya bar mamansa da babansa da ɗansa daga mama za ta ɗau sudufi baba zai ɗau sudufi kashi ɗaya cikin shida ɗan kuma ya kwashe sauran yanzu kaga sudufin baba daga shida ne sudufin mama daga nawa daga shida to da aka shida biyu sun haɗu to an samu tamazuri sun yi daidai wa daida sai ka ɗau guda ɗaya kawai za ka ɗauka tunda sun yi daidai ba amfani ka zo ka ninka su to in ka ɗauki shida sai ka ba wa uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ka ba shi kashi hudu daga wannan shi ake cewa tamasuli ko kuma ya zama tabayuni wato ba abin nan ko kuma kafin ne? ko ya zama tadakuli wato suna iya shigan juna kamar yanzu a ce mutum ya rasu ya bar abin nan ah, ya bar abin nan ta dakuli muka ce mutum ne ya rasu ya bar mamansa da yan uwa da umai guda biyu kaga mama za ta ci nawa dufi yan uwa da umai ba a mama za ta ci dufi a shi ɗaya shida yan uwa da umai guda biyu ba za su ci dufi to don ka ɗauki na mama daga shida ne don ka shi ɗaya shida za ta ɗauka ko da yan uwan nan su zama biyu su ko yan uwa ne wanda ake uwa daya daga uku ne to ukun nan in ka ka kwatanta ta da shida za ka ga uku za ta shiga cikin shida ka kaninka ta shiga sau biyu to yanzu za ka dau adadi babban tunda ka samu tadakuli babban adadin za ka dauka shi ne shida zai wadatar za ka sai ka sa shida sai ka ba yan uwan nan hudu shine sulusun shida kenan kashi biyu cikin uku na shida yan uwa ne ummai sai ka ba wa mama kuma guda daya shine sudusi kaga biyar ina ko wani babba ko dan babba sai a bashi daya wani ana ce masa tadakul wato adadi karami ya shiga cikin cikin babba ko kuma a samu wato tawafuki shi kuma tawafukin zai iya zama tawafukun bin nus ko tawafukun bin fulus wato sun dan dace ta wata fiska amma ba duka ba duka fiskoki ba yanzu kamar mutum ne ya rasu sai bar babansa da mamansa bari mu ce mace ce mace ce ta rasu sai ta bar babanta da mamanta da mijinta da ɗanta yanzu baba yana son kashi ɗaya cikin shida mama ta son kashi ɗaya cikin shida miji yana son kashi ɗaya cikin hudu saboda akwai ɗa ɗa kuma yana jiran abin da ya rage ya kwashe yanzu na baban nan daga shida ne na mama daga shida kaga adam mun samu masuri sai za mu dauka to in ka dau dayan kashi shidan kenan to sai ka dawo namiji shi kuma daga hudu ne rubu'i yake so to tsakanin hudu da shida in ka duba ba su yi daidai wa daidai ba ko sun yi kaga ba ta masuri sannan in ka sake duba hudu da shida ba su yi babu dafuri don hudu ba za ta shiga cikin shida cikin ne ba in ta shiga ma za ta rage guda biyu kaga akwai ne kenan to sai ka duba kuma to akwai wani abu da ake cewa tawafuki akwai ta inda suka dace in ka duba sai ka ga lalle akwai inda suka dace shida tana da rabi hudu ma tana da rabi nawa ne rabin shida uku nawa ne rabin hudu biyu to sai ka buga biyu sau shida ko kai uku sau hudu zai baka nawa sha biyu idan biyu ka ɗauka ka buga sau shida sai ka ce bau biyu shine sha biyu kenan in kuma uku ka ɗauka abin nan za ka buga da da hudu sai ka ce da biyu shi ma sha biyu ne zai baka to kaga wani an samu tawafuqun bin a haka ake tasirin matsala yanzu wannan matsalan ta zama sha biyu kaga ta zama alfarqul murakkab kenan kaga shine ifu sita to ko kuma ya zama na daga da abin da takwas aka samu da shida wato miji ne rasu ya bar matarsa ya bar mahaifiyarsa da mamansa da babansa ko ai mahaifiya da baba yanzu ita abin da daɗa musa daɗa kaga mama tana buƙatar kashi ɗaya cikin shida baba ma kashi ɗaya cikin shida sai mu ɗau shida kawai guda ɗaya uwa tana buƙatar kashi ɗaya cikin takwas Shi ne tsumuni abin nan mata afuwar mata tana bukatar kashi ne cikin takwas ne tsumuni shi kuma da yana jiran abin da ya rage ya dauka to yanzu kaga sai mu dauki ga takwas ga shida in ka dauki takwas da shida shi ma za ka samu tawafuki ne kaga ba su yi daidai wa daidai ba shida ba ta shiga cikin takwas ba su yi daidai wa daidai ko babu ta dakuli shida ba ta shiga cikin takwas yanzu shi ma tawafuki ne da nusufi shida tana da nusufi takwas ma tana da nusufi ne rabi kowanne yana da rabi to sai ka ɗaure bin shida ka buga da nawa da takwas ko ka ɗaure bin takwas ka buga ta cikin cikin shida in rabin shida ka ɗauka ka ga uku za ka buga sau nawa kenan sau takwas sai kake jahadaku zai baka ashirin da hudu kaga wa bifu ha kenan ko kaga mun samu ninkin wato ainihin ninkin goma sha biyu kuma in kuma ka ɗauki abun nan ah, hudu sai ka buga da nawa da uku shi ma zai baka jaddadakun zai baka ashirin da ashirin da hudu ko za ka ga a nan an samu tawafuki da ne da nisufi shi ma to sai kuma ta bayu akwai da duk baraka samu wannan ba Shi ne kamar a ce mutum ne ya rasu sai bar mata da kuwa. da babba a kaddara da babba ita mata za ta ci rubu'i kashi ɗaya cikin hudu Wa kuma za ta ci sulusi kashi cikin uku so in ka duba tsakanin uku da hudu ga mai cin rubu'i daga hudu ne kashi cikin hudu mai cin sulusi kashi cikin uku daga uku ne in ka duba tsakanin uku da hudu ba su yi daidai ba domin hudu ta fi uku kuma ba za su yi ta dakuli ba don uku ba ta shiga cikin hudu ta cinye ba za ta rage daya sannan babu tawafuki ta kowane fiska saboda uku tana da sulusi ne kana iya kasa ta uku amma ba ka kasa ta biyu ba ita kuma hudu tana da nusufi kana iya kasa ta biyu amma ka isa ka kasa ta uku ba kaga wannan shine tabayun sun yi hannun riga kenan ba inda suke harba to in an samu tabayun hannun riga sai ka buga ɗayan cikin ɗayan kawai hannun su sai ka ce uku sau nawa sau hudu zai baka nawa zai baka sha biyu saboda ka uku sau hudu shine da dabiyun kenan ko kuma ka buga hudu sau uku kaga dai ka ce shi da biyu sai baka nawa sha biyu shi ma to sha biyu shine ka to da in ka tashi sai ka bawa abin nan mata nawa kenan uku shine ne kashi da cikin hudu ita kuma uwa ka bata nawa hudu shine kashi daya cikin uku ga hudu ga ga uku nawa akwai nawa zai rage a sha biyu biyar biyar din sai a ba haka, to haka ake ta'asilin matsala so da ka duk yanda nambobin suka zo kowa ga abin da zai tika ka san daga wani namba za ka sa masa to sai ka duba ka ga tamasuli ne sai ka dawo da ya tadakuli ne ka dawo adadi babban tawafuki ne da nusufi ko da sulufi ko da sai ka buga tawafukin tsayin a cikin tsayin gaba ɗayansa ko ta tabayuni ne bayan da za a yi su haɗu kwata-kwata to sai ka buga ɗaya a cikin ɗaya sai ba ka adadin da kake so na ribin to don kai wannan ya je karye maka wajen ribawa bayan ka riba sai zama can akwai guda uku tun uku ne an ba su biyu to a nan ne sai kuma a sake ne a sake wani wani tasihul matsala yanzu kawai matan nan da aka ba ta rubuɗi daga an ba ta kashi uku ne cikin nawa cikin goma sha biyu to sai zama mata hudu ne ka kashi uku bai zai riba musu ba ko to zai idan ka tashi kana son ka gyara rabon yadda zai riba wa matan su ma sai ka ce to matan nan su hudu ne kashi uku bai zai riba hudu ba to sai ka ɗauki hudun sai ka buga da asalin matsalan to za ka in ka ɗauki hudu ka buga sau goma sha biyu za ka baka nawa arba'in da takwas to zai idan ka zo arba'in da takwas idan ka zo ka ba wa abin nan a ah, da uwa ne kuka misali ko da uwa so da haka zaka ba uwa kashi ɗaya cikin kashi ɗaya cikin arba'in da takwas kashi ɗaya cikin uku nawa ne cikin arba'in da takwas zai baka wahalar lissafi nawa ne kashi ɗaya cikin hudu na arba'in da takwas zai baka wahalar lissafi to duk sai ka ajiye wannan don sai ka gina ne to sai ka ɗauki hudun nan sai ka buga a kan abun da ka ba wa matan nan matan nan matan nan uku ba ka ba su su kuma su hudu sai ka ce hudu sau uku nawa zai baka sha biyu jazabiyus to sha biyu mutum hudu in za ka riba wa sha biyu nawa nawa za su riba uku uku kaga ya riba ita kuma uwa da ka bata da ka hudu ba shi ne sulufi ba to ita kuma sai ka buga hudu sau hudu nawa zai baka sha shida da wiyu ke kaga sha shida to kaga sha ka samu sha shida da kuma nawa ga sha biyu in ka haɗa zama nawa ishirin da takwas yanzu wancan babban nan mun ba shi biyar ne ko shi ma sai ka buga biyar ɗin sau biyar nawa zai baka ashirin da biyar a zai baka nawa ashirin da biyar ko biyar sau biyar ashirin da biyar to ashirin da biyar in ka haɗa da wancan adadi nawa zai baka nawa zai baka ya wuce Hmm, ba za ka samu wannan muka ce mata na mun ba su sha biyu ko a ba sha biyu ba ne to sha shida ne za a ba su domin sau hudu muka ka ko uku sau hudu saboda haka abin nan sha shida ne za a ba su to kaga sha shida shi ne hurhudu kenan ita kuma uwa an ba da hudunta sau hudu shi ne muka ce nawa sha shida ita ma ya zama talatin da nawa talatin da biyu to a talatin da biyu nawa zai rage a cikin 28 da muka faɗa tsora nawa tsora shaki da ke nan ko shi sai a ba shi wancan shaki sai a ba shi shaki da to amma da ya aka yi muka biyar ne ya rage ko kuskure muka yi sha biyu biyar ne ya rage wani. sai biyar ne masu lissafin arba'in da hudu ba ku shirye ba eh yau to sha shida aka ba na farko ita uwa kuma dama hudu aka ba ta. sai aka ninka sau hudu hudu sau hudu na sha shida shi ma ya zama talatin da shi to su kuma wanda an ba su biyar biyar in ka ninka sau hudu ashirin ya zama arba'in da biyu abin nan hamsin da biyu ne hamsin da biyu ne lissafi hudu sau uku ne sha biyu ne to sha biyu ne haka ne hudu sau uku sha biyu ne to alayi halin da ya fito idan an ba su sha biyu kaga fito sau uku sha biyu za su raba uku uku ne dama su ne karye wa ne ita wakar bai karye mata ba in ka buga sau hudu fudu sau hudu zai ba ta nawa sha shida in ka hada zai zama nawa zai zama talatin da takwas sha shida ga sha biyu ga ga ga sha biyu ishirin da takwas yawa ishirin da takwas to 28 in ka hada da wancan biyar din shi ma zaka ninka shi sau kudu zai baka 20 shine zai zama 48 ya bi da ko bai bi zama shi ma biyar din zaka ya kai shi sau kudu zai baka 20 ya zama nawa 28 din tare ba haka ne zaka riba kaga an yi tasihul matsala din kenan yanzu kowanne ya riba mu. saboda in ka zo in kudi ne sai ka kasa su 48 duk yadda ya fito maka matan nan ka ba su kashi goma sha biyu ko wace kashi uku uwar nan ka ba ta kashi goma sha shida shi kuma ba fasa ba shi kashi ashirin shi kenan ya fita to za mu ci gaba da fasali na biyu fasalin fi zikiri hajjar bai iskar fasali a cikin ambaton shamakin wato sarayarwa wato hajjab suka ce shine man ulwarisi من الإرث كلا أو بعضا لوجود وارث أو لا منه وتشري أحد ميقاد وقالوا هو قبائيا هو تنكتن saboda samun wanda ya fi shi gado wani ya fi idan an samu ɗa ya jika da zai gado ba kwata-kwata saboda ɗa ya fi shi idan an samu ɗa sai a ce miji bai zai gaji rabi ba sai dai gaji kashi ɗaya cikin hudu saboda ɗa fi shi cancanta don a rage masa a ƙara wa ɗa na fatan mun bayyana to wannan shi ake cewa hajab to hajabin ya kasu kashi biyu ne idan ya hana gado gaba ɗaya ana ce masa hajabu isqadi wato sha maka cewa mai ƙaryar da mai gado ya jefar da shi gefe ko kuma ka ce masa hajabu hirmani sha makan cewa mai haramta gado ya hana ka gado in kuma wani bangare ya rage ko a ce masa hajabu na kalibi sha makan cewa mai kaurar da mutum daga wannan gidan ya koma wannan gidan ina cin rabi ya dawo cin sumuni ina cin sulusi ya dawo cin sudu. ko ka ce hajjabu da kusani sha cewa mai rage wa mutum gado za za ka ci kashi ɗaya cikin biyu ya zo ka dawo kashi ɗaya cikin cikin hudu za ki ci kashi ɗaya cikin cikin hudu ki ta kashi ɗaya cikin takwas kin ga rabin abin da da za a baki shi aka baki saboda akwai da ko ɗanɗa. wanda ya fi ki cancanta da gado wannan shi ne ake cewa hajab domin asalin kalmar hajab shi ne almanu hana abu ko kare abu to sai ma da yake wala suquda li abin wala walad wala li zawjaini wala umma fakat والجد يحجبه Wannan والأب أذبن الأبناء بالآلاء يجب وانا بيت اللي أكري أما كلام كلام لا سقوط babu باب سريع لأبا wala wala ولا in an ce walad ɗa namiji ko mace duk sun shiga ma'ana duk inda aka je aka zagaya ba za a hada uba gado ba sai dai a ce an rage masa gado haka shi ma ɗa ko namiji ko ya mace ba a hana ta gado sai ta samu rai a gado wala ni zawjaini haka nan ma'aurata su ma ba a hana su gado kwata-kwata ko miji ko mata sai dai a ce in akwai da ba za su samu gadon yadda suke so ba da farko za a ɗan rage musu wala umma haka nan ita uwa ita ma ba a hana ta gado gaba daya sai dai daga sulusi tana iya komawa dufi. a dan rage mata gado fakat kawai kenan zuwa ba a hada gado kwata-kwata duk inda ta zagaya da su yi shi ne iyaye wa da uba ya'ya mazansu da matansu sai kuma wa ma'aurata ma'aurata mata ko miji wai nan bayan da za a yi hada su gado duk inda ta su sai dai su kori wasu amma ba za su ba za a hada su gado ba to shi miji baya kora amma ana rage ana rage ba a koransa kuma amma ana rage masa gado sai ce wal jaddu yahduhu al adana wal abu ka zabdul abna'i bil ala yujabu wal jaddu kaka ana nufin al jaddu sahih ingantaccen kaka shine uban uba ba al jaddu fasin ba taccen kaka ba shine uban uwa wannan baya gado to kaka uban uba yahduhu al adana nan kusa yana yana sha makanje shi wato sai aka ce ga uban uba ga uban uban uba to wa zai gado a ciki uban uba don shi ya fi kusa ya tare babansa kenan ya hana babansa gado so da haka kaka na ɗaya kaka na biyu ba zai gado ba wal abu kuma haka nan uba ya hana kaka gado ko da na kusa ne ga uba ga uban uba wa zai gado uba saboda ya fi shi ne ya fi shi kusa don shi zai ce ɗana ne wanda ko zai ce ɗan ɗana ne ga ga fa dan wani abu a tsakani yake ka abnai haka nan ya'yan ya'ya su ma ana yuhjab ana yuhjabu ana tsare su bil a'la da na sama wato jika ba yana gado ba amma akwai da jika zai gado to sai ga jika ga jikan jika ga dan jika kai kaga jika shi zai gado dan jika bai zai ba ga dan da ga kuma dan dan da to kaga dan da shi zai gado ne kon dan dan da saboda ai yana gaban sa to da haka wannan zai ce baba na ne wannan kuma zai ce jika na ne mun fahimta wanda zai ce kaka na ne to a ka'idar da yadda take shine kullu man adala bi wasiqatin hajabatu tilkal wasiqa duk wanda tsakaninsa da mamaci wani ne to in wani yana nan ba zai gado ba in akwai ɗa jika ba zai ba in akwai uba kaka ba zai ba in akwai uwa kaka ba za ta yi gado wani akwai uba kaka ta bangaren uba bai za ta yi gado ba wannan ita ce ka'ida in akwai dan uwa dan dan uwa bai zai gado ba in akwai babba dan babba bai zai gado ba sai dai a hali ɗaya aka ka'ida ta samu matsala shine ya'yan yan abun nan yan uwa da ummai wanda suke uwa ɗaya da mutum ko akwai uwar suna gado abun mamaki ne a cikin gado ga uwa ga dan uwa da aka da uwa ɗaya da shi yana yin gado uwar ba za ka kore shi ba bal ma in sun kai guda biyu suna rage wa uwar gado maimakon ta cika shi ɗaya cikin shida to in sun kai biyu su yan uwa ne ummin wanda ake uwa ɗayan sai su dawo da ita kashi ɗaya cikin shida maimakon kashi ɗaya cikin uku kaga sun rage mata gado wani wani ƙarin mamaki ne to a ita ne kawai ba wannan ƙa'idan ba ta aiki wannan kamar yana nake cewa kullu qa'idatin lahal mustasnaya kullu qa'idatin laha mustasnaya kowace ka'ida tana da abin da ake cirewa sujudi bayan ka san ka'ida sai ka san mene ba zai shiga a cikin ka'idan bayan ba ka ba za ka je ka za ka je ka kwafta to sai ce wa bi abin wa bin wa bi nimnin ujib kwatu man mata fala a yanzu. wa bi abin da uba ne wabnin da ɗa wa bibnibni da ɗan ɗaku jif aka sha maka da iswatu ɗan uwan man mata wanda ya mutu fala ce a yi jif babu wani abu da yake waje ba ba wato iswatin yan uwa na nufin yan uwa shakikai da yan uwa li abai idan akwai uba wa bi abin akwai uba ba za su gado ba sun fahimta wabni in akwai ɗa ba za su gado ba wa bibni in akwai ɗan ɗa ma ba za su gado ba har ma da umman ba za su gado ba kai da abai da umman duka ba mai yin gado idan akwai uba ko akwai ɗa ko akwai jika ba za su yi gado sai kaza banul ikhwati aiban kujibu bidaddi wal ikhwati bammahun abu kaza banul ikhwati haka nan 'ya'yan dan uwa aiban kuma kujibu an sha makance su bidaddi da kaka in akwai kaka dan dan uwa bai zai gado ba amma Ɗan uwa shakiki ko ɗan uwa li'abbi shi yana gado tare da wani tare da kaka amma ɗan ɗan uwa bai zai gado bai akwai kaka zai kore shi ya kwace dukiya Wani ihwa haka nan da yan uwa wanda ban mahum abu uba ya tattaro su wato sune yan uwa shakikai da li'abbai su ma suna hana ɗan ɗan uwa gado suna hana ɗan ɗan uwa gado amma kaga yan gwali umai ba su hada dan dan uwa gado don su suna ci da farahi ne su kuma yan uwa shiki gaida da abai suna ci da da asibci wato abin da ya rage da su to zaka da aka ce bammahum abu wanda uba ta saro su kenan an cire dan gwali umai wanda uwa ne kawai ta hada su dole sai ya zama uwa da uba ko kuma uba ya hada su sune yan gwali ne abai da yan uwa shiki kai mun fahimci wannan sai ce wajaddu bil hajbi li ihwatin daha liman tamalli malikin wa shibhiha wal abu wal jaddu kaka daha ya masifantar da ikwatin ga yan uwa bil hajabi da shamakan jewa wato kaka ya hana yan uwa gado wato dan uwa li abdi gado yan uwa li abdi gado ko shakiki a wajen wata matsala amma fi man cikin abin da ya danganta matsalar da ta danganta malikin ga imam malik wa shifiha da makamantiyarsa wato a matsaloli guda biyu kaka yana hana dan uwa li'abdi gado da kuma dan uwa shiki a matsala guda biyu matsala ta farko fi man tamalli malikin cikin abin da ya danganta ga mali ita ce matsala malikiya kenan ko fariba malikiya wa shibiha da makamancin ta shine shakul malikiya wato kenan kamar malikiya su kaɗai suke da wannan inda za a ce kaka wai akwai inda zai koyi ɗan uwa shakiki ko da abbi ai mun ce ɗan uwa shakiki da yabbi suna gado tare da ni tare da kaka al'ikhwa abin nan ma'ajjad suna riba daidai wa daida ko su yi mukasama daidai wa daida ko ya karbi sudusi amma ba zai kore su ba ko ya karbi ba baki mun yi wannan karatu to amma a wata matsala ta malikiya sai zama na kaka yana iya koran ɗan uwa da abi ne kamar ku sai mutu mace ta mutu ta bar mijinta da mahaifiyarta da kakanta da ƴan uwanta da umar guda biyu da kuma ɗan uwa da abi wanda ake uba daya yanzu a nan miji yana buƙatar rabi uwa tana buƙatar kashi cikin shida kaka yana buƙatar kashi ɗaya cikin shida tunda in yana so yana iya ɗaukar sudusi na asalin matsala mun yi wannan ko da akwai yan uwa to ga yan uwa kuma wanda suke li'ummai guda biyu wanda kaka yana koran su dama su amma dai za a littafa da su anan sannan kuma ga dan uwa ne abbi wanda yana tarayya tare da kaka in sun haɗu ba suke to da aka zo matsalan sai aka ka shida tunda muna da rabi muna da sudusi ba rabi na uwa abin nan ah, namiji afwan sudusi kuma na uwa kaga ita uwa daga shida ne ita kuwa shi kuwa miji fa daga ina daga biyu tun da rabi ne a biyu kawai za ka sa don karaman nan ba ake nema sai in babu kasance babba to yanzu tsakanin biyu da shida mai aka samu tadakul biyu za ta shiga cikin shida sau nawa sau uku ta fita lafiya to sai ka ɗau babban kawai sai ka ɗau shidan kawai to da aka sa shi ne yanzu nawa za a ba wa miji ke buƙatar rabi uku nawa za a ba wa uwa ɗaya kaga hudu kenan nawa za a ba wa kaka ɗaya don zai ɗau sudusi daga asalin matsalan ya ɗau ɗaya ko ya zama nawa biyar idan ka zo kan yan uwa li ummai ba za su yi gado ba kaka ya hana su gado to saura dan uwa li abbi wanda ake guba daya yanzu da yannan wa zaka ba shi zaka ba dan uwa li abbi ne ko zaka ba wa kaka anan gizo yake saka sai malikiya zaid bin sabit shugaban masu gado sai ce a bawa dan uwa li abbi ai ma suna ya tare da kaka inda ma bai dan sudu sin ba idan guda biyu suka rabu aka ba wa miji uku aka ba wa uwa ɗaya ba saura biyu ba to ga shi nan kakan ga dan uwa da abdi ba za su riba ba ne ke tsaya yake to ba dan uwa da abdin kawai shi ke nan ya tafi imam mali ya ce ba za a ba shi ba me yasa ba za a ba shi ba ya ce saboda shi kakan nan ba don shi ba dan uwa da abdin nan bai sai kori ƴan uwa da umman nan ba ko zai iya koransu bai zai iya ba to in bai kore su ba kuma bai zai yi gado ba domin idan aka zo su za a kawo su sunu biyu kai da cikin nawa cikin uku kaga mun samu ƙarin namba uku ita ma namba uku za ta shiga cikin shida sau nawa sau biyu shidan dai har yanzu ita ne to ka kaddara ba kaka amma akwai dan uwa da ake uba daya idan aka zo riba gadon za a ba wa miji kashi uku a ba wa mata ai a ba wa uwa kashi daya a ba wa yan umai guda biyu nan kashi biyu ne ya zama nawa kenan shida ga biyu ga uku ga ɗaya ga biyu shida ta ƙare ko ba ta ƙare ba yanzu akwai ragowa da tun da babu dan wali abi ba zai gado ba kwata-kwata sai dama shi sai ya rage ne zai ɗauka to bai rage ba sai don yace a bani ɗayan nan tun da kai ka ɗau su zuciyarsa sai kakan yace a'a ba don ni ina nan ba baka isa ka hana yan uwan nan gado wanda ake uwa ɗaya ba kuma idan za su yi gado ba za ka samu komai ba Tun da ni na na su gado ni zan karbi wannan guda ɗaya ko za ka zai karɓa sai a bashi guda nawa guda ɗaya to wannan ita ce matsala matsala malikiya kenan a nan ne imam malik ya saba wa zaidu da sabi a duk matsalolin gado gaba ɗaya amma kama yana da hujja kuma don misalin ka mun yi shi a baya kamar uwa ce tana ɗaukar su dusibin kaka ce idan akwai yan uwa guda biyu ko sama da biyu za ta koma nawa dufi kashi da cikin shida da kashi da cikin uku sai zama an bar uwa an bar baba sannan kuma aka bar yan uwa guda biyu yanzu uwa in ta zo kashi nawa za ta dauka in ta ce za ta kashi da cikin shida za ta dauka dole saboda akwai yan uwa sun kai guda biyu tare da cewa yan uwan nan ba gado za su yi ba in ta ce to ai yan uwan nan ba za su yi gado ba me yasa za su hana ni cin kashi ɗaya cikin uku sai baban ya ce to ba don ni ba sai kin isa gana su gado ne ani na na su gado wannan na na su ni zan kwace rabon su ma gaba ɗaya su za ka yi ta ɗau kashi ɗaya baba sai kwashe guda biyar ɗin ka ce to irin ta ne wannan matsala tun da kakan ne ya hana yan uwa liman gado to kuma abin da suka bari shi zai kwashe shi Ya zai bar su da dan uwa ne abai ba zai iya ba zai iya ture shi ba kun fahimci matsalan to sai sai shibhul malikiya sai kuma wa shibhiha wanda sai kama da wannan matsalar shi ne mutum ya mutu ya bar miji mace ne ta mutu ta bar miji da uwa da kaka da yan uwa da umbai guda biyu da kuma dan uwa shakiki da dan uwa shakiki to idan aka zo aka bawa abin nan abin nan aka bawa miji rabi nan ma daga shida ne tunda kamar wacce matsala ne kawai an canja ne wannan dan uwa kike wancan kuma dan uwa li'abi to da kan aka ba miji uku aka ba uwa daya hudu kenan ko aka ba kaka ɗaya biyar to idan aka zo kan yan uwa ne ummai kaka ya hana su gado sai rage dan uwa shakiki to shi za a ba wa ɗayan to wannan kuma ba imam mali bane malamin maliki ya suka ce wannan matsalan ta yi kama da waccar nan ma ba za a ba dan uwa shakiki ba za a ba wa ne don yace me yasa za a bani me yasa za a bani wannan za a da bara a bani wannan guda ɗaya ba sai kakan ya ce da na bar da bana nan da yan uwa al'umman nan za su yi gado kuma idan sun yi gado zai kare kai bara ka samu ba dan uwa shakiki domin idan aka zo aka ba su biyu shi ɗayan uwa umar in ba kaka ba shi da ta kare ba ga uku ga ɗaya ga biyu ta kare suka ce to ai da baraka gaji shi guda ɗaya ba saboda ka ɗayan nawa ne don da bana nan za su yi gado kuma matsalar za ta kare da in in tun da ina nan kuma ni na ana su gado to amma a nan akwai bambanci da wancan domin a nan inda baya nan za a yi wato matsala ne mushtaraka ko mu ce kumariya ko himariya ko hajariya a nan ne idan aka zo aka riba a takaddara ka baya dan aka ba miji rabi aka ba uwa kashi daya ba kashi hudu ba saura kashi nawa biyu sai aka ba wa ƴan uwa guda biyu wanda ake uwa ɗaya na kashi biyu ba ta kare ba amma ga ɗan uwa uwa ɗin uba ɗaya baya nan shi kuma sai zama bayi da shi ina umar ya raba wannan matsalan ɗan uwa shakiki bai samu ba amma ɗan uwa da ummi ya samu kuma shakiki ya fi da ummi karfi haka ce ta ko asirce kuke saboda haka faralin ku yaka a ka'ida ba ku da gado shi da su yan uwa shakike sai suka ci wasu idan umar suka ce ka kaddara babanmu dutse ne mun jefa shi a kogi uwa ba ta haɗa ba ne a wata yiwa ka kaddara babanmu jaki ne mun kora shi jeji uwa ba ta haɗa ba ne a dai uwa dai muke da wa'in da wanda suka karɓi guda biyu sai ka ce mata abin nan himariya ko kuma ko hajariya saboda dutse maganar dutse da maganar jaki ana ce mata umariya saboda umar da ya hukunci ana ce mata mushtaraka saboda a ƙarshe na ali ya yi nuni yace to abunda za a yi yanzu tunda sun yadda sun aje baban su a gefe to kalbuwa ta hada su to su zo su hadu da wa'annan yan uwa da ummai guda biyu dukan su da su din sai su zama yan uwa da ummai saboda haka sai su hadu sai su riba su riba gado su riba a matsayin yan uwa da ummai ne daidai wa to da haka shi dan uwa shakikin sai zai haɗu da yan wali umman nan guda biyu shi ne sai a zo a riba musu wannan kashi biyu kuma daidai wa daidai za a kasa musu sai ta ake ce mata daraka yanzu idan an zo tun da biyu ba ya riba mutum uku yanzu sun zama uku kenan ko amma ba aka kalle shi a matsayin shakiki ba sai dai da umi to sai kai uku sau shida zai baka sha takwas sau da haka shi miji in kai uku sau uku zai baka nawa tara ita uwa in kai uku sau ɗaya zai bada nawa uku sau ɗaya uku in ka haɗa zama nawa sha biyu su kuma wa'annan da aka ba su biyu zai kai uku sau biyu zai zama nawa shida in ka haɗa zama sha takwas ya zama shidan nan sai a raba musu biyu har da wannan ɗan uwa ta kifi daidai wa daidai shi yanzu ya zama dan uwa ne ummi kawai ya fasa ya zama shakikin shi yasa ya samu gado inda ya yi ta shakiki ne bare samu gado amma kun ga a waccar matsalan dan inda li abbi ne a nan din dan uwa da ake uba dai bai da hujjar da zai ci a rufe gado nan da shi dole sai hakura tunda ba su haɗa uwa ba uba kawai suka haɗa wannan ita ta ke cewa matsala mushtaraka mushtaraka to amma a nan tunda akwai kaka sai malikiya suka ce kawai kakan ya ɗauki ɗayan kawai shi wannan a sallame shi kawai shi shi shakikin domin ba don kakan ba da wa'in nan za su yi gado ba zai kore su ba abinda zai ɗan samu ɗan kaɗan ne to amma ko ɗan kaɗan ɗin zai ba ya fi ba tun da zai samu ɗan kaɗan ne amma saman zai dubi da sabis za a ƙwaya biyu ne za a riba wa shakiki ɗaya kaka ɗaya kowa ya samu sudusinsa kawai kowa ta samu ɗaya uku miji ya samu uku shi kaɗan shi da ta su kuma yan uwa yake da umai an sallame su domin kaka bare ya gado da zo ba su ita ma su matso ba idan kaka yana nan wanda suke uwa ɗaya sai dai na uwa ɗaya uba ɗaya mun kwanci matsalar nan ta yau a hankali muke ba irin na shekarar jiya wani don a gane lil وابن أخ بالحجب للأمن وفاه والأم لابن الأمن ما كان كفاه والأم تلك الجدتين تاجه وجدة للأب يحجب الأب wabnul akhi wabnu akhi dan dan uwa wafa ya zo bil hajabi da shama kancewa din ammi ga baffa wato idan akwai dan dan uwa baffa bai zai gado ba haka nan akwai dan uwa bai zai gado ba domin mun yi karatu muka ce asiban nan sun kasu kashi hudu akwai jihatul bunuwa akwai jihatul ubuwa akwai jihatul ukhuwa akwai jihatul umuwa. sai muka ce idan akwai jihatul bunuwa sun kore jihatul ubuwa bangaren yaya in suna nan bangaren iyaye ba za su yi afitti ba idan bangaren iyaye suna nan bangaren yan uwa ba za su yi gado ba in bangaren yan uwa suna nan bangaren bakwalu ba za su yi gado ba to dan dan uwa yana cikin jihatul ukuwa wato bangaren yan taka ta kenan ta ture baffa domin shi yana cikin jihatul umuma bangaren baffantaka ko faɗa dama idan aka zo aka yi zaɓin hattajihu bin jiha shi ne farko wa bin jihati taqdimu thumma bi qurbihi wa ba ta kuma ta taqdimu bi quwwati ala za a duba yadda suke jerin nan wannan ya buge wannan wannan ya wuce wannan to idan suka haɗu kuma sai a duba wa ya kusa da shi mamacin in ɗana na jika ba zai gado ba in ɗan uwa na nan ɗan ɗan uwa ba zai gado ba in babba na nan ɗan babba ba zai gado ba sai a duba kuma ƙarfi, in sun zama daidai kamar dukkanin su ƴan uwa ne kamar wannan shakiki wannan li'abbi in ga shakiki uwa ɗaya uba ɗaya li'abbi uba ɗaya ba zai gado ba to a nan aka ce ɗan ɗan uwa wafa ya zo bil hajabi da shafakantuwa li'abbi ga babba saboda haka da ɗan babba duka kenan ko shi kuma babansa zai sha makance shi in akwai ɗan uwa ɗan ɗan uwa ba zai gado ba wal babba libnil ammi shi kuma ya sha makance wa dan babba ya sha makance dan babba ma kana ko ya ya kasance kafa ya isa wato da ake ga ga babba wanda ake uba daya yana uba daya da mamacin sai kuma ga dan babba wanda wancan babban kuwa ɗin uba ɗaya ne dan babba shi kiki kenan to dan babban na uba ɗaya ya hana dan babba shi kiki nan yin gado duk da karfin da yake da shi ai kusancin ya fi wannan karfin kun bayyana yake to haka ne kaga kamar kenan a ce maka ga babba shakiki ga babba liabi kaga babba shakiki zai kori babba liabi to ga dan babba shakiki ga babba shakiki to babba shakiki ya kori dan babba liabi mun fahimta to da haka wannan a bayyane yake shi sai shi wal ummu wal ummu uwa kiltan jaddade ne duk kakannin guda biyu ne ta dubu take tsare su ta ana su gado wato in akwai uwa tana hana kaka ta uwa gado da kaka ta wajen uba uwa tana hana maman ta gado tana hana maman baba gado to da kakannin guda biyu duka sai ta hana su gado ita nan wajaddatan lil abi yahdubul abu wajaddatan kakalin abi na bangaren uba ne yahdubul abu uba yake sha makantawa yana shi gado wato shi kuma uba yana hana kaka ta bangaren sa gado ne yana hana maman sa gado amma ba zai hana maman uwa gado ba kun kashi matsalar da take ita uwa tana hana kaka ta wajen uwa da ta wajen uba gado shi kuma uba yana hana kaka ta wajen uba kawai gado amma ba zai hana kaka ta wajen uwa gado ba misali mutum ya rasu sai ya bar babansa da babansa ai mamansa kai sai ya bar mamansa da ƴaƴansa to maman in tana nan kaka ta wajen uwa ba za ta yi gado ba kaka ta wajen uba ba za ta yi gado ba amma idan mutum ya mutu ya bar babansa abin nan babansa amma mahaifiyarsa ta rasu amma tana da mahaifiya kaka to baban bai zai hana kakar gado ba kun bai ji matsalan to da uba ba hana kaka ta wajen uwa kawai shi ne matsalan amma yana hana kaka ta wajen uba gado ita kuma kaka ta wajen uwa tana hana duka biyu gado wannan wajadda ta lil abiyadu bil abu sai ce wa man tanat hajibatul li bu'da min gairi an ta'adda wa man duk kakar da ta kusanto ta zama tana kusa hajibatu mai tsarewa ne libuda ga wanda take nesa jihadiha na bangaren ta min gairi an ta'adda ba tare da ta ƙetare ba wato ga uwar uwa ga kuma uwar uwar uwa to uwar uwa ita za ta yi gado kaka kenan amma amma kakar uwa ba za ta yi gado ba domin ta fi ta kusa don da za ce yar ta ne yar ta ce ko ɗan ɗata ne wani ce yar yar yar yar ta ne kaga abin ya nisa kenan to da ka in akwai kaka ta kusa to ta nesa ba za ta yi gado ba to amma nan ku kula wa man tana duk kakar da ta zama tana kusa da mamaci hajibatun mai tsarewa ne libu gudaji hajiha ga kakar da take nesa ta bangaren ta amma ta bangaren da min gairi an ta'adda ba tare da ta ketare ta ta hada waccar gado ba misali yanzu kaka uwar uwa uwar uwa tana nan ai uwar uwar uwa ce babu uwar uwa sai uwar uwa kaka ta biyu kenan ko a bangaren uba kuma akwai uwar uba ba ta fi kusa ba to ba za ta hana uwar uwa gado ba kun fahimta amma tana hana waccar kakan gado mamanta kenan ko kaka tana hana mamanta gado tana hana jikarta ga abin da kakarta gado ita tunda tana nan tana kusa amma ba za ta hana kakar yaron can kakar uwa gado ba ba za ta hana in ba gane bai na karanta da ya bai shi za gane wa gurbal umri na misali da misali da nayi za ku gane shi wa qurbal ummi amma ta kusa ta uba hajaba ta tsare budalil abi wato ta nesa ta uba kamar maimaiti ne ko ma nan bai faɗi wannan baitin ba magana ta fito a can amma za ta ƙara fitowa a nan wato kaka wanda take uwar uwa hajaba ta tsare buɗa kaka ta nesa lil abi na uba wato uwar uwar uba uwar uwa in tana nan to uwar uwar uba ba za ta gado ba kun fahimta wal aksu sun kuye in ata in ya zo fama ajabun wajen babu wani sha makancewa da yawa waje ba amma inda za a ce yanzu kaka ta wajen uba uwar uba ne amma ta wajen uwa kuma uwar uwa uwar uwar uwa ne haka ta yi nesa kenan ko wannan uwar uba wacce ko ba uwar uwa ba ba uwar uwar uwa wannan uwar uban ba za ta hana uwar uwar uwa din gado ba kun ban shi bayanin kaka ta kusa ta wajen uba ba ta hana kaka ta nesa gado amma kaka ta kusa ta wajen uwa tana hana kaka ta nesa gado sai dai in sa'anni ne uwar uba da uwar uwa ko uwar uwar uwa da uwar uwar uba in dai ba sakin su dai ba to barata sun sakin su dai su gado tare in kuma sakin su ba dai ba da uwa to na uwar za ta kore na uban ita ne a kusa amma in ta uban ne a kusa ba za ta kore ta uwar ba ko da ta je sani, kun fahimci bayani so da ai bangaren uwa nan ne kakan ya ji tasiri ko shi yasa uwa mace ce kaka mace ce ko da aka yi aka ci ba wal aqsu laysa sahihan jin sai ce wa hazzu wa hazzu hasudu filin firadi wa qismatu sawa'i fi ta'dadi wa hazzu harabi kakan nan fa asudusu wato sudu ne kashi ne cikin shida fidin firadi in ta kade ta in ita kade ce sai aka sa shida ba ta kashi ɗaya shine rabon kaka ta wajen uwa ko ta wajen uba wa qismatu sawai kuma rabo na daidai ake fitta a dadi idan sun ba. a ce ga na bangaren uwa ga na bangaren uba sun wato sai a riba musu wannan sudusi kuma wannan ya tabbata wani hadisi na maƙira bin shuba ko an zo an tambayi abubakar kaka ta zo ta ce abubakar ya ba ta gadon ta lokacin yana khalifa ya tsaya in bai gina wani nafi kan gadon kaka ba ya ce laisa laki fi kitabin lahi shi'un a ƙura'ani kan baki da komai Wani alamu laki fi ce wa sallallahu alaihi ce. ban san wani abu da sunna ta kana da miki ba walakin as'alun na amma zan tambayi mutane da ya tambaya mu zai bi ba ja ina nan manzala ba ta dufi kashi da cikin shi da sai to a ba ta su sudufi na an gama to in su biyu ne ma haka za su riba wannan su ce su kaman mata ne kenan ko matan aure in ɗaya ne a bata in biyu ne ma aka za ba wannan kasan ko sai ce wal irsu lam yajuzhu min hataini ta'addudan aktharu min sintaini wal irsu gado lam yajuzhu aksaru min sintaini fiye da kakanni guda biyu dan ya jusu bai ketare shi wa min adai daga wannan ta'addudan wajen kididdiga ma'anan baitai shine kakanni sama da biyu ba sa gado iya biyu ne suke yi uwar uba da uwar uwa shi kenan an gama ko uwar uwar uba da uwar uwar uwa ko uwar uwa shi kenan guda biyu ko da su gado a mazhaban malikiya amma a wasu mazhabobin suka ce kaka uku na gado shi ne mazhaban zai dubi da sabi ga ka uku suke gado da uwar uwa da uwar uba da uwar uban uba duka ta ba su kashi ɗaya cikin shida sai su ji su ba kamar malikiya ta cike yi sai yasa ana yake wa haddu hasudu sulil fira abin nan wal irsu lam yajuzu min hataini ta'addudan akthar min sintain ko da ka fiye da kakanni guda biyu baya ketare wa'annan gadon kakan guda biyu a wajen gidaya ko da kan an zo iya biyun sai sai a ba ta hakuri ita uwar uban uba ya a ba ta hakuri yace wa musqidun zu jihataini abada za jihatin mahma tafawu qudada wa musqidun mai sarayarwa ne zo jiha ta yi abocin dangantaka bangare guda biyu abadan har abada zaji hatin mai sarayar da zaji hatin mai bangare ke ne mahamata sawo ko ya suka daidaita ko udada a wajen kusanci wato wanda dangantakarsa bangare biyu ne yana rusa wanda dangantakarsa bangare ɗaya ne misali wannan dan uwa shikiki ne uwa dai uba dai kaga yana dangantaka bangaren uba da bangaren uwa to yana yana tsariyar da wanda sa bangaren uba ne kawai kun fahimta to da haka dan uwa ne addi ba ya gado inda dan uwa shikiki? to sai ka dawo babban babba wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi da babanka da babban da uba ɗaya ne to in akwai babba da uwa ɗaya uba ɗaya ya tura babban uba ɗaya mun fahimta shi ba zai gado ba haka ɗan ɗan uwa shakiki ya ture ɗan ɗan uwa liyafi ɗan ammi shakiki ya ture ɗan ammi liyafi sau da aka ana ana duba kuwatul karaba kenan kuwa ƙarfin dangantaka ake duba mafanci wannan sai ya ce wa mallaku hajjun bi hajjibin hujib fa hajjuhu bi mallaku ya yajib wa mallaku hajjun an zo wanda yake da shamakance wanda yake iya shamakance wani hujji sai aka shamakance shi bi hajibin da wani mai shamakance shi shi ma to fa hajibuhu shamakance wancan da ya shamakancen ya ji yana wata ba bi mallakul hajabu da wanda yake da shamakancewa na farko jibici jina. wannan bai dina tuna ko a zaure akwai jibi-jibi <laughs> da abinda ake jibi wato dan uwa li'abdi mun ce dan uwa shakiki yana ture shi ko ba ga bane to shi ko dan uwa shakiki da yana ture shi ai in akwai da dan uwa shakiki zai gado ne ba zai yi ba amma in akwai dan uwa shakiki dan uwa li'abdi bai zai gado ba to idan dan uwa shakiki yana nan dan uwa li'abdi yana nan yana tura dan uwa shakiki gado yana hada dan uwa da abin nan in dan uwa shakiki yana ne yana hada dan uwa da abi gado ko to sai zama kuma akwai da to dan nan yana hana dan uwa shakiki gado to sai ya zama na inda dan uwa li abi da shakiki aka bari li abi ba zai gado ba saboda me saboda dan uwa shakiki to yanzu shakikin babu shi wa ya rage ɗa da dan uwa ne azumi to sai aka ce to kada ka ce wai dama ai shakiki ne ke ture shi shi kuma da ya ture shakiki sai a ce to ko da shakikin baya nan dan uwa ne abin yana turuwa da wanda yake ture shakikin shi ne ɗa kun bayyana ta bari ta karanta wa lahu hajabun duk wanda yake da damar ya ture wani kamar dan uwa shakiki hujjib sai aka tsare shi bi hajibin da wani mai ture shi kamar da ya ture dan uwa shi kikin kenan kun fahimta to fa hajbuhu ture wancan wanda aka ture dan uwa li abin wanda shakikin ya ture kenan to jib yana ba bi mallakul hajab ga wanda yake da turewa na farko shine da so da haka ko ba dan uwa ta yin akwai da to dan wali abbi ba zai gado baraka ta ayi shakiki ne yake to a to li abbi ma yana ture shi ai da yana ture shi haka nan misali uba yana ture ne dan uwa shiki yana da kuma wa dan uwa li abin nan dan uwa li abbi dan uwa shiki yana da li abbi sai zama ga li abbi ga shaki ga uba to tun da shaki ba yana ture kaban da tana uba baraka ta tun da babu shaki ne yanzu yi gado sai ce to ai wanda yake ture shakikin daga gado shine uba yana nan ya ture ka shine ma'anar baitin kawai wa ikhwatul ummi biman yakunu fi amudayin nafsi hajbuhum yafi wa ukhu wa ikhwatul ummi yan uwa li ummai wato wanda ake uwa dai kawai da mamanci to hajbuhum shamakance su ya fi yana zuwa liman ya kunu ga wanda yake kasancewa fi abudai nasabi wato ginshikin wanda yake kasancewa fi abudai nasabi cikin ginshikin cin su a cikin dangi su ne ya'ya da iyaye al-usul wal furu' kenan ma'ana idan akwai ginshigen dangi dan uwa da ummi baya gado ma'ana sai ka dauka al'usul sune uba da kaka da kakani in akwai uba dan uwa da ummi baya gado wanda ake uwa dai kawai in akwai kaka ma baya gado amma kaga yan uwa shi kai da yabbai suna gado ko da akwai kaka ba ni wancan matsalan da muka shige ta malikiya ba to haka ne ka dauko furo ɗaya bangaren ginshikin dangin kenan su ne yaya in akwai yaya dan kwali ummi baya gado wa'un yayan mata ne ko maza idan akwai jikoti dan kwali ummi baya gado sawa'un maza ne ko mata to amma kaga ko da akwai da in makice ba za ta hana dan kwali abbi ko shakiki gado ba domin a bangaren asibiti To da ga in in aka mutu kabar yayanka guda goma mata sai su dauka shi ɗaya cikin kashi biyu cikin uku shi kuma dan uwa ke kike ko da yabi zai dauka shi ɗaya kaga ba su ana gado ba amma idan uwa da ummi ne kwata kwata ba zai gado ba sun riga sun kore shi kawai zukuruhum wa inasuhum da maza da mata duk kore su to shine ma'anar amudai nasabi wato filodi na dangi ne 'ya'ya da wa da iyaye bangaren yaya da bangaren ya bangaren yaya jikoki sun shiga bangaren iyaye kuma kakanni sun shiga amma maza su bangaren kakanni da aka sai zuwa da dan wali ummi wanda ake uwa daya wato ainihin gado wannan shine karshe wannan fasalin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh